na farko dai tsarin mulki ya bawa shi shugaban kasa ya zaɓi duk wanda hankalinsa ya kwanta da shi amma kawai cewa aka ya ɗauko ɗaya daga kowace jiha in zai sa a cikin ministoci. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ɗauko tanadin tsarin mulki. Shin akwai alamun Tinubu zai sauya salo daga na shugaba Buhari da kan naɗa mukamai ba tare da tuntuɓar gwamnoni ko 'yan jam'iyya jiha ba? Dattuwa Ali Kumo ɗan kwamitin gudanarwa ne na APC da ke cewa wannan karo duk wanda ya ɗawainiya zai samu gurbi a gwamnati. Asuwa Jubola Tinubu ɗan siyasa ne gogaggen ɗan siyasa ne kuma mutumin da ya san 'yan siyasa kuma ya daɗe yana shawa siyasa wahala. Ina tabbatar ma zai sa kayan siyasa ga duk wanda ya sha masa wahala. Mutum ne wanda ya san siyasa kuma ina tabbatar ma ya duk kowane fanni da kake nema akwai shi a jam'iyyar apc akwai shi a mutanen da muka yi tafiya da su shi ma shahararren dan siyasa abuja musa dala na fatar tinubu ya koma irin tsarin pdp na mutunta waɗanda suka yi jam'iyya ɗawainiya ko wahala a bawa 'yan siyasa a canja wancan yanayi na ɗauko mukami saboda wannan na san shi ko abokina ne ko kuma ɗan gidan wane ne a bashi mukami akan wannan ba zai san darajar jama'a ba so muna so a bada mukamai gwargwadon hali akan cancanta da kuma ainihin wanda suka bada da gudunmuwa a wajen zaɓe da gudunmuwa a wurin ba da tabbatar da wannan zaɓe na shi ahmed bola tinubu da aka yi gwargwadon fahimta na kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Bibi Faruk a nan ya yi nazari daga arewa ba za a samu sauyi na ci gaba da kashin dankalin 'yan jari hujja ba, amma a kudu za a iya fakewa da kwarewa wajen cankar waɗanda ake so. Dama a tarihinmu ba ɗaukaka ko ɗauko mutanen ake yi ba ko ɗauko 'ya'yan talakawa a rinka sasa cikin tsari wanda ake ganin za su iya wato fice a gaba. Kowa karewa yake yi ya ga cewa in irin wannan lokaci ya zo in dama ta zo in an juya shi kadai za a gani to wannan shine rawar da za a ga wasu gwamnoni suna yi su kuma 'yan kudu musamman eh, mutanen shasan eh, sitiribu a koyaushe yadda muka ga su obasanjo sun yi za su fito da maganar cancanta to a cikin maganar cancantar nan a nan suke su kakkaɓa wanda ba sa so kuma to a yawancin lokaci kuma musamman shashin da tunubu ya fito a tunanin yawancinsu in kana mu'amala da su za ga in dai aka yi maganar cancanta gani suke ba inda za ka je ka same ta da ya wuce bangaren su a sabuwar doka da shugaba buhari ya rantabawa hannu sabon shugaba zai fito da sunaye waɗanda zai naɗa majalisar zartarwa kwana sittin bayan hawa karaga suna da malika murar amurka daga abuja najeriya